a masa aikin hajji aka tare shi me ya faru bayan da ya yi tawafi ya yi sa'ayi sai ga shi hajji ta fakkara shi a yi za a a ra'aita lau na rajulan mura'atun ma haka kadima makata mufridan ya zo aikin hajji da ifiradinsa بلادي وطاف بالبيت لكي ويتاكي وقع لوتي يسعي سندك عدم إفرادي ني أكا قبادة ما يورولي سيعن سقودة جعلها سورم جيلة اللوكة ثم خرج إلى الطائفة كيف تزوى الطائفة في حاجة له قبل أيام الموسمين tunda harama da haji ba kamar sallah ne ba kace ba za ka yi magana ba ba za ka yi aikin kuma za ka yi aikin da ya shafi ka ta za ka yi sai ka sayar kuma ma nan kaddara ta kasance a kasare shi game da halatta a kafa a yi uhu tawafu al-awwal tawafin da yi a farkon can ya wadatar da shi an ihsarihi daga dawafin fita daga aikin hajji an tare shi zai samu yi ba qala bice zai yi ka zo ka harama da ifradi ka yayi dawafi yayi sa'ayi ya tafi harkokinsa ya dawo aikin hajji aka ce aka fau ba zai yi ba dama yana cikin haramansa توانتق قوافي دينا فرقو بي إشيش بادك نايتك لابد لكم من قواف الأخر ذلك القواف الأول قال وقوة هو قول مالك قال مالك رحمه الله وكذلك لو أنه لما دخل مكة طافا عند أبوم أتي دائش قومك يا توافي وسعى بين الصفا والمروه abun da yake jira a yi kiran arfa ثم أغصر بمكة فلم يشهد الموسم don a ce a tsare shi ya fi ana iya tsare shi ta dalilin hukuma ana iya tsare shi saboda rikici ciwo na iya tsare shi ma'an nafi lam yujir shi tawafuhul awwal min hisarihi tawafin tare shi da aka yi wa alaihi an ya tsufa tawafan akhar lalle ne ya yi tawafi daban ke hillu wanda zai fita daga aikin kuma zuwa baki kulku fa idza tafa tawafan akhar in yi wani tawafi in yi tawafi wani tawafi ba'ada ma fatahu al beliau hendak don ya fita daga harama da wannan tawafi Ayat yi bai da safa wal marwa tawafi zai tawafi zai sake hak ko ko in yi tawafi ya ishe shi amla kala na'am alaihi an yasqa Jole ne ya Dina safa wal marwa. والمروه قال وهذا قول مالك قال ام وكذلك قال مالك كمالك النبي في من أبصر بمرض وان أكثر شيء شيء ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وليس لهذه ممن أبصر بها لتا جوني وان أكثر شيء بمرضه أن يحل يفتح الهرم إلا بعد السعي بين الصفا والمروة ثم يهلك مقوما نظام مكرر جامع الشروح